jam'iyyar apc da ta kaddamar da taron yakin neman zabanta a arewa maso yammacin Najeriya, ta ce tana da maganin matsalolin da ke damun yankin baki daya kamar da yadda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar sanata bola ahmad tinubu ya shaida wa magoya bayan da suka halarci taron jam'iyyar a jihar kaduna inshallah all those troublemakers violent kidnappers all troublemakers i assure you we will eliminate them. Ya ce da yadda Allah duk masu tada hankali da masu satar mutane da sauran masu yamutsa al'umma za mu tabbatar da an kawo ƙarshen su baki ɗaya. Shi ma dai ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar ta APC sanata Kashim Shatima ya ce jam'iyyar apc tana da tsarin fidda najeriya daga harin da take ciki yanzu mun je wajaje diyawa fi sabilillahi karban da aka yi mana a kaduna ya kai a yabawa gwamnan kaduna da mukarrabansa bisa ga wannan kyakkyawar karba da aka yi mana jama'a a zabe mai zuwa azabi ashuwaju a bola ahmed tinubu a matsayin shugaban kasar najeriya insha Allahu zai inganta rayuwar al'umma zai kawo zaman lafiya zai tallafa yanayin da muke ciki Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu haɗin kai Allah ya ba mu ingantan arziki. Sanata Abdullah Adamu shi ne shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kuma ya ce ƙuri'ar yankin arewa maso yammacin Najeriya dai ita ce nan 'yar manuniya na wadda zai lashe zaɓe. Ba shakka duk abin za a faɗi, ku faɗi mana daga irin wannan taro da muka gani a kaduna dama can ba ka maganan arewa ba ka yi maganan kaduna ba to saboda haka fatanmu ranar ashirin da biyar da watan fabrairu ko watan biyu mai zuwan nan ku fito kwanku da kwarkwatanku ku bai wa uwar mara ɗakunya da muka ƙuriyar wannan shiyar Najeriya ce an gama. Kafin taron kaddamar da yakin neman zaben na wannan rana ta talata a garin Kaduna dai sai da tawagar sanata Bola Ahmad Tinubu ta ziyarci fadar mai martaba sarkin birnin Gwari a shiya ta biyun jihar Kaduna. inda gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya ce dan takarar shugaban ƙasar ne da kanshi ya ce dole sai an je yankin na birnin gwari domin yi musu jajen har-haren yan bindigan da ke addabar su ya ji labarin wata masarauta da ake kira birnin gwari yan ta'adda sun shekara da shekaru suna matsa musu ko da yake ya ji an samu sauki sai ce to ina so in je an ce sarkin birnin gwari shine sarki na biyu tsufa a wannan jiha zan zo shi ma in gaishe shi sannan in jajanta ma mutanen birnin gwari ana jiran shugabanci ne da zai kawo tallafin da za a yi duk wurin nan dazuzzukan nan da ake gani ya zama gonakin mutane ne isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya